sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. Baba ya ku makeri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dare na yau Laraba uku ga watan Maris shekarar 2021. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar gombe ta zaɓo malam ɗanladi sanusi mai yamba a matsayin sabon sarkin tangale wanda zai maye gurbin wanda ya rasu a kwanakin baya ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar nijar sun yi kira ga kotun tsarin mulkin ƙasa da ta gudanar da adalci a shari'a da take yi akan zaɓen zagaye na biyu na ƙasar wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a jamhuriyar nijar kuma sun yi kira ga gwamnati da kuma kamfanonin sadarwa da su ɗauke wa jama'a nauyin biyan kuɗin data na adadin lokacin da suka kwashe babu intanet a ƙasar bayan haka kamar kowace ranar laraba yau ma hassan umar tambuwal na tafi da rahoto na musamman to amma kafin nan gasar filu da labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya masana kimiyya suna gargadin cewa wani nau'in coronavirus da aka fara ganowa kasar brazil zai iya sake kama mutanen da ke murmurewa daga cutar coronavirus nau'in da ake kira p1 ya yaɗu zuwa sama da ƙasashe ashirin tun lokacin da aka fara gano shi a watan Nuwamba bara a yankin Amazonia na birnin Manaus. Wani binciken haɗin gwiwa da masana kimiyya a ƙasashen Birtaniya da Brazil suka yi ya ce bambancin yaɗuwar nau'in ya ninka sau ɗaya ɗigo hudu zuwa biyu da ɗigo hudu fiye da nau'in asalin coronavirus. Birnin Manaus ya fara samun cutar COVID-19 a cikin watan Afrilu da Mayu na shekarar ta gabata. A cewar masu binciken, kafin watan oktoba kusan kashi 80 cikin 100 na masu murmurewa daga cutukan coronavirus ya kamata samu wasu kwayoyi da za su ba su kariya daga kwayar cutar harin roka na baya bayanan da aka kai kan wani sansanin soja da ke dauke da sojojin amurka da na kawance a iraki ya zama ajalin wani farar hula dan kwangila jami'an tsaron amurka sun ce an harba kimanin rokoki goma a sansanin jirgin sama na al'asa da safiyar yau laraba abin da ya haifar da tsarin kariya na roka ya fara aiki babu wani sojan amurka da ya ji rauni amma jami'ai sun ce sakamakon harba rokar dan kwangilar ba amurka ya kamu da ciwon zuciya kuma ya mutu wani jirgin saman kasar sudan ta kudu ya yi hatsari bayan tashinsa da yammacin jiya talata a sudan ta kudu inda dukkan mutane goma da ke cikin jirgin suka mutu a cewar kafafen yaɗa labarai rahotannin farko sun nuna jirgin da ke dauke da fasinjoji takwas da ma'aikatansa biyu ya rikito ne bayan barin ƙauyen Perry. Jirgin ya nufi filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Juba, inda wani jami'in jirgin saman da ke wurin ya tabbatar da aukuwar hatsarin. Ana binciken ainihin abin da ya haddasa hadarin. Kamfanin jiragen saman na South Prime, wanda yana ɗaya daga cikin manyan kamfanonin jiragen saman Sudan ta kudu, ya sake fuskantar wani hatsarin jirgin sama a shekarar 2017 lokacin da ɗaya daga cikin jiragensa ya kama da wuta ya yi hatsari lokacin sauka a filin jirgin saman wau da ke kudancin sudan lokacin ya taho daga juba mutane da dama sun jikkada a wancan hatsarin amma ba wanda ya mutu a karan farko gwamnatin shugaba joe biden na ɗaukar matakin ladabtarwa kan ƙasar rasha an sanya takunkumi ne jiya talata kan wasu manyan jami'an gwamnatin rasha amma ba shugaban kasar ba vladimir putin kan abin da gwamnatin bayern ta ce rawar da suka taka a yunkurin kisan madugun 'yan adawar siyasa a rasha alexei navalny takunkumin wanda wasu masana ke ganin jeka na yi ka ne kawai ana kan tsara shi ne da haɗin gwiwar tarayyar turai wanda tunama ta ɗau mataki kan wasu jami'an rasha da ke da hannu a batun na navalny ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya yi gargadin cewa moscow za ta mai da martani kuma a yau laraba wata mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ta ce za a mai da martani ne bisa ka'idar martani amma ba lallai ba ne ya zama kamanceceniya ba zanga-zangar adawa da mulkin sojan myanmar ta yau laraba ta kare da karin mace-macen cikin masu zanga-zangar kamfanin lantin labarai na reuters ya ce akalla mutane biyu da aka kashe a garin mandale gari na biyu mafi girma a myanmar tare da kashe akalla mutum ɗaya a babban birnin yangon kamfanin dillancin labarai na faransa ya kuma ce an kashe mutane biyu a mandale yayin da aka kashe mutane hudu a yankin sageng jami'an tsaro sun yi amfani da harsasan roba da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa taron inda shaidu suka ce an kuma yi amfani da harsasai na gaske kan masu zanga-zangar kuma an bayar da rahoton cewa mutane da dama sun jikkata a halin da ake ciki kuma gwamnatocin myanmar biyu kishiyoyin juna kowannen suna ikirarin wakiltar kasar a majalisar ɗinkin duniya wanda hakan ya sa da yiwuwar sai kasashe mambobin kungiyar sun shiga tsakani wajen yanke shawara kan jakadan da za su karba. zan iya tabbatar da cewa mun karɓi wasiƙu biyu in ji kakakin majalisar ɗinkin duniya stephanie durajek ga manema labarai a yanzu haka ana kan nazarin su ya ce an karɓi wasiƙa ranar litinin daga kimotun jakadan myanmar wanda ya fara aiki a watan oktoba yana mai tabbatar da cewa har yanzu shine wakilin kasar a majalisar ɗinkin duniya an kuma samu wasiƙa ta biyu ranar talata daga ma'aikatar harkokin wajen myanmar tana sanar da sakatare janar cewa an naɗa mr timon neng mataimakin jakadan ofishin majalisar ɗinkin duniya a matsayin jakada daga ranar 28 ga watan fabrairu To a gaida Sarfilo Hashim Guman da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnan jihar Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya ya zaɓi sabon sarkin ƙasar tangale wanda zai maye gurbin wanda ya rasu a kwanakin baya kwamishinan ƙananan hukumomi da sarautun gargajiya na jihar honorable da suki jalo waziri shi ne mika takardar tabbatar da zaɓen sabon sarkin mai suna malam ɗanladi sanusi mai yamba ga abdulwahab muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto a hira da kwamishinan kananan hukumi da masarautun gargajiya na jihar gombe honorable da su waziri ziri ya ce sun mika takardar zaben sabon sarkin kasar tangale kamar yadda doka ta tanadar Domin isa da sako na mai girma gwamna Yeah.

a gaida abdulwahab muhammad a yayin da kallo ya koma wajen kotun tsarin mulkin kasa domin jin yadda za ta kaya game da sakamakon zaben zagaye na biyu na shugaban kasa a jamhuriyar nijar da aka gudanar a ranar 21 ga watan fabrairu wasu kungiyoyin fararen hula a ƙarƙashin inuwar gungun ofele. sun shawarci alkalan kotun da su natsu kuma su tabbatar da adalci a hukuncin da za su yanke game da wannan fafatawa da ke ci gaba da haddasa cece kuce tsakanin magoya bayan bazum da na mamman usman wakilin muryar amurka a birnin yamai da mummuna barma ya aiko mana da ƙarin bayani L'Opel émet un doute sérieux quant à la véracité des résultats. Shugaban cibiyar tattara bayanan Opel Michael Zodi kenan lokacin gabatar da sanarwar da gungun kungiyoyin ya fitar a dangane da yanayin da zaben 21 ga watan Fabrairu ya gudana. Suna masu cewa jami'an da suka aika runhunan zaɓe domin zuba ido sun gano wasu tarin kurakurai waɗanda a bayyane ka iya shafar sahihancin alkalman da aka bayar a hukunce. Saboda haka suka yi kiran kotun tsarin mulkin ƙasa ta cire dukkan wani son rai wajen fayyace fayyace abubuwan da ta fahimta game da wannan zaɓe. Muhammadu Ciroma Aisami na daga cikin shika-shikan Opel. Kotun tsarin mulki muka ce su tsaya su yi aikin su fi sabilillahi tsakani da Allah yadda ya kamata. Kas su dibi wani abu, su dibi doka su yi aikin su tsakaninsu da Allah duk wuraren da suka kurakurai in masu gyaruwa ne a gyara su in wanda ake iya sakewa ne a sake in wanda za a jiwa da shi ne a jiwa da shi kenan su sako sakamakon su yanda ya kamata tsakanin da Allah akwai dokoki wanda suka ce ga yanda ake kaza ga yanda ake aza na tabbatar muku da cewa aka bi wannan dokokin ba a samu matsala mutum sakamakon da ya samu tsakani da Allah a bashi sakamakon shi abinda bai samu baka a bashi waɗannan kungiyoyi sun shawarci hukumar zaɓe ta seni ta ɗauki matakin hukunta mutanen da aka kama da yunkurin bata ayyukan gudanar da babban zaben da ya gabata da yadda abin zai zama darasi a nan gaba. Hukumar zaɓe ita da kanta hiddo takarda ko ta ce ta lura akwai takardu na zaɓe wanda aka yi na jabu aka sa cikin ruwan zaɓe. Ta lura akwai takardu wanda aka yi na jabu wanda a deja an yi zaɓe bisan su aka sa cikin ruwan zaɓe. To ya ta da su. Mun yi bincike mu ji wanda aka ce an kama shi an kai shugaban alkali ba saboda ya yi wannan lahin na yin takardun zaɓe na jabu. A hukumce ba mu ji wanda aka ce an kama. Gungun Opel ya ƙudiri aniyar shirya wani babban taro domin nazarin hanyoyin da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 Kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama da na kare masu sayan kayayyakin masarufi a Nijar sun gargaɗi kamfanonin sadarwa na wayoyi. Kana suka yi kira ga gwamnatin ƙasar da kar a zare wa mutane kuɗi ko data da suke amfani da shi saboda ba laifinsu ba ne aka rashi yanar gizo a ƙasar. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. A daidai lokacin da ake ci gaba da huskantar yankewar yanar gizo a jamhuriyar Nijar biyo bayan zanga-zangogin da suka wakana a babban birnin Yamai don yin fatali da sakamakon zaɓe na zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasa. 'Yan Nijar da dama ne suka soma kira ga gwamnati domin ta san cewa nauyi yara ta a kanta na biyan kamfanonin wayoyi diya yayin da ba su da ko alama damar yanke intanet wa jama'a ko da lokacin da suka sayi intanet din ya zo karshe a cikin wannan lokaci da gwamnati ta sa aka dace yanar gizo abdullahi kado shine shugaba na ƙasa na kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta yanci da walwala wayan harko da ka san kamfuna masu aiki yanzu ka cokan ci gaban da aka yi duniya ba da za a yi mutane su ji daɗi in an soke intanet kaga wannan bangare kenan haka nan bangare na biyu kuma tashe-tashen hankulan ga da aka yi kaga da shine matasan nan suka yi amfani amfani domin su bata garin ya mai su kawo hari su lalata gidan kaga abu ne wanda gashi dai babu yadda za a yi ba a rike shi ba amma mu ba mu goyi bayan a ce su wannan kamfuna masu aiki da salulinan mutane su cire musu kuɗi in ba su yi aiki ba saboda in ana da shaida ya kamata a lokacin da duk wannan tarzoma ta kare kasa ta sake koma lahiya kenan mutane sai su tattara wannan shaidodi sai su sa kara su sa kara duka wannan kamfuna duka zalunce su domin a biya su kuɗin da aka yi saboda gwamnati ita ce ta tarihi in ma wani diya za su nema su su nemi diya su gwamnati. Kama jama'ar kasar da dama ne ke ci gaba da nuna bacin rayukansu game da wannan halin da ake ciki. Su suna na Idrisa. babban matsala kamar yanzu wadda ta kasance sai ya zo baka yi aiki ba kuma suna jaye ma kuɗi. Wanda adda mega kin sun jaye mishi kuɗi in ma mega kasa ko da connection din naka na kashe kuma suna ja maka kuɗi kago wannan wani abu ne wanda ya kamata kuma a duba ma al'umma na Muhammadu Imam Muhammadu Rufai ko da kana iya sa credit ba kai aiki da WhatsApp ba sai a cire ma a jaye ma credit gaskiya ba mu ji daɗin haka nan ba ko ba gaskiya ba ya kamata a yi ni kenan a bari kenan har in rezon ya dawo in ka fara aiki da WhatsApp din in ya so da an cire maka kuɗi ba ka damuwa da wannan ya kamata a ce duk sadda an ka ma hanya ta sadarwa dangace da kira ko connection duk abin da mutum ya san bai yi ba dangance da kira ko connection to bai kamata a ce an taba kuɗin shi ba ya kamata a ce duk sadda kai kira ko kuma ka kuma bisa harkar ta connection to duk abin da ka san kai to dole ne a cire saboda su ma aiki suke bisa ga harkar kasuwancin su wannan lamarin na dace yanar gizo ya sa masu amfani da ita don karatu sana'o'i ko aiki jikinsu ya yi sanyi kuma sun fada rayuwar duhu ta can shekarun baya da rashin samun labarun halin da duniya take ciki kuma dukkan mu na samun kamfan kamfanonin wayar ya ci tura domin wakilan kamfanonin da na yi magana da su sun ce min a ka'idar aikin su ba magana sai lokacin haka ya kama bayan gwamnati ta fayyace musu matakin da za ta ɗauka akan wannan zance haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a da haruna mamman bako yanzu kuma lokaci ne da hassan umar tambuwal zai gabatar mana da rahoto na musamman da ya shirya mana haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu kayan abinci da dabbobi amalgamated union of food stop and cattle dealers of nigeria a turanci sun fara yajin aikin sai baba ta gani a ranar alhamis da ta gabata akan haka ni tuntuɓi wasu daga jihohin kudu maso yammacin nigeria domin jin ko yajin aikin na hana shigowa da kayan abinci a yankin ya yi tasiri sunana basiru kwando gari mazauna atoyi to gaskiya tsakani ga allah mala hassan a mutanen da suka karya mana doka babu kamar yan gwari yan gwari masu tuma amma masu wake sun ba da haɗin kai da masu dabbobi duk sun ba da haɗin kai hmm. musamman da yan albasa don yan albasa ma kansu ma babu wanda ma ya aika aka so guda a wannan satin tumatirin wake da albasa da shanu amma tsallakin tumatiri tumatiri da shinkafa gaskiya babu wani magana tasiri da wannan yadda ake yi a nan a nan wato an kawo tumatur kenan da shinkafa a lokacin da ake tsanani ko kuma ake cikin yajin aikin wallahi tallahi sun kawo ta sun kawo sosai a yanzu magana da ake cikin ma yanzu ma in kana da dubu biyar ma baka je ka dauki kwandon tumatir farashin tumatir da shinkafa bai tashi ba kenan gaskiya gaskiya ba wani tashi ba gaskiya inda kowane lokaci gaba za ka same shi sunana muhammed falalu ahmed ondo state chairman na hausa committee ondo state yaya yajin aikin nan na hana shigowa da kayan abinci da dabbobi yaya aka yi wannan yajin aikin a nan jihar ondo to yajin aikin da aka yi ya soma tasiri sosai saboda abin har ya kai ga gaskiya abubuwa sun an fara sun matsadar rayuwa a game da haka kamar dami dami ya yi tsada kayan abinci ne ko dabbobi kayan abinci ya yi tsada fiye da yadda yake tunani don kafin a fara yajin aiki yana sayar da roban wake a naira dari uku da hamsin amma sai da wake. kace sai da roba wake ta kai nawa. sai da roba wake kai naira dari takwas a nan a Ondo State. to a can da nawa aka sayar da ita. ana ce da ita dari uku da hamsin. To ya su dabbobi fa? Dabbobi sun yi tsada, dabbobin duk dabba da ake sayar da ita kimanin naira dubu dari da hamsin ta kai dari hudu da hamsin zuwa dari biyar. Hmm. Kamar shanu kenan ko? Shanu. To me za ka ce game da awakai haka da da tumaki da raguna. To a ƙarshe abin takaici mutanenmu suka fara biyo wasu hanyoyi suna kawo kayayyakin. Abin ya fara tasiri amma ta yin wannan abin da suka yi yasa kuma abin ya sake koma a ƙasa. Don yanzu kamar ma ba a yajin aiki tsakanin da Allah. Amma lokacin da abin ya yi tasiri mun samu mutane har sun fa 'yan jaridu sun fara zuwa wuraren mu suna bincike me ke faruwa abubuwa sun yi tsada an daina kawo eh, kayayyakin abinci da sauran dabbobi. Mm. So daga baya kuma mutane na ba kiya suna kawo mutane kaya kuma abin ya sake koma kasa. Sunana Ali Mohammed. To ni mazauni Ogun ne nan a Bekuta. Yaya yajin aikin hana shigowa da kayan abinci da dabbobi ya tafi a nan jihar Ogun? Gaskiya jihar Ogun gari da ƙauyukan ta ba inda abun bai yi tasiri ya dami mutane ba don karan kaina na je sayan timatir ina jin da timatiri da albasa da aka ban in ci zan yi dukkanin su na ɗari biyu zan iya sanya su in Yanzu akwai wani shagon wata mata da ke sayar da albasa buguna ake sauki maki. su da yawa to mm. amma yanzu wadda take a wajen ta ko kwando biyu ba za ta yi ba kamar yadda na turo ma hotonta da da take kula da gurin to ya farashin ya tashi ya tashin gwauron zabi sosai ai Kai daɗe wuce na goron zaji hmm. har na goron maiki ma ya kai hmm. sabida yanzu timatir na naira dubu baya ma miya ko a gidan ka dai matukar kana magidanci wanda yake da 'ya'ya biyu timatir naira dubu baya ma miya. To ya dabbobi kamar shanu da tumaki da awaki yaya farashin su yake a nan a Bekuta a halin yanzu? To shi na ai ya ma kazanta don sai ma ka gan su ma sannan za ka tunanin ko akwai farashi ba sai akwai su ma za ka san ko farashi ko akwai ba ma su kwata-kwata a kasuwa ba inda za ka ce ga an sa wata dabba bale ma haka san ko farashi ga ba ma dabbobin nama ko ma yanzu dai a dace abin da sai dai addu'a mm. dan akwai wani kauye ma da suka je da suna neman nama sai da suka je har kamfanin dangote neman naman da za su sa siniya su sana'a amma kuma yana jin duk ba su samu ba wato yajin aikin dai ya samu karbuwa kenan gaskiya yajin aikin nan ya samu karbuwa sosai ma har yadda mutum bai tunani don wanda yake arewa ma bai sanin ya karbu tunda ji yake kawai la labari bai gani a idansa ba. Jagoran zan sabon laifi tudun aya. To yaya yajin aiki ya tafi a nan ile ilefin ta jihar Osun? Yajin aiki kamar ya fara tasiri gaskiya ba Allah wajen ya fara tasiri. Ba samun dabbobi ne ko kuma kayan abinci? Dabbobi babu kayan abinci kuma irin su albasa da tumatur ya yi tsada. Ya kamar shinkafa da wake? To shinkafa ya da babu amma wannan ta gwamnati nan da yake akwai ta. To wake fa? Wake babu. To irin kamar kuli-kuli da bino da sauransu fa? Kuli-kuli akwai nuha masu yin kuli-kuli akwai nuha masu kuli-kuli amma dai wannan abincin arewa kan babu. To kamar yaya farashin su yake? Farashi ya tashi wallahi ya tashi ya tashin gwamnan kafi gaskiya ya lunka. Tumatur da ake sayo na naira ɗari a yana sai ka sani na ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin. To kamar akwai da raguna ya su ma dai farashin ya tashi da shanu. Ya tashi da mahautan ma mahauta masu yanka ma kwana yi wasu yanka ba saboda abin ya yi tsada ba shanu. ana nufin babu dabbobin cikin kasuwa san san san ba dabbobi ba dabbobi na kwarai an daina kawo su daga arewa kenan an daina kawo an daina kawo To jama'a kuma musamman na arewa sun amince da yajin aikin kenan. A mun goyi baya ɗari bisa ɗari ba in ci ma ke nema ba mun goyi baya ɗari bisa ɗari Allah shi musu albarka. To ma da Mun ji daɗi Allah goyon ba su ɗari bisa ɗari wallahi. To ma da Allah faru, na gode. Na gode. Sunana Alhaji Muhammad Dan Damma Yabo ciyaman na shukurayen salam masu makin. To yaya aka tafiyar da yajin aiki a nan kasuwar ta kayan gwari ta Matuwa Elf a nan Lagos. To ka ita ita to kasuwa ce kamar ta duniya kayan mai ka zo kowane bangare har waje jama'a ta kamar kaga kayan ta tasa na zuwa lalo kamar ta a kawo shi daga waje ana kawo shi ta bangaren kamar ta bangaren gane duk ana kawo mata a matuwa. da albarka kamar munan doya ta kan fito ta kwatano bini ana kawo ta a nan matuwar don aiki duka wani kuma yadda aikin nan gaskiya da za a yi su dan mu dai ba zanna da mu mun san ba domin Allah za mu ga sani ba yadda mun sani kaga mun bayan mu da mu yadda kada da aloda ko gaskiya mu gaskiya mu yanzu dai muna kasuwa tun da aka fara gaskiya ana kasuwa to turar da aka fara a ranar Alhamis ku ba ku yajin aiki ba a nan Lagos kenan a Lagos dai ba zai kasuwa ko guda ba don ba mu san da shi ba ya zama da mu Legas Lagos nan magana yajin aiki ba kuma ana kawo kayayyaki kamar eh, tumatur tattasai albasa duk ana shigo da su kullum kullum akan shigo da su amma sun karanta saboda sun tsare a jeba ba hautuwa da kaya kaga wannan shi kamar tumatur tattasai da sau da albasa ga wannan hasara ce ta masu kawo masu gona wanda sun kawo kaga iya shi wata ja kwana guda ya zama ruwa ku a nan kasuwan matuwal ba ku hana a sauke albasa tumatur da tattasai ba ku a to ya za mu hana eh, ba za mu hana ba ba za mu hana ba don da mutum ya kawo abin shiga ga hana ba ai ba bai ba to yaya batun kamar a ce dabbobi irin su shanu tumakai da awaki su ma ana kawo a nan Lagos an samu karancin su amma akwai su amma an samu karancin su tare wacce aka yi na hanya ba wutuwa da su hmm. dole a samu karancin su kaga an samu karancin waɗansu to ya batun farashin dabbobi da kuma kayan gwarin a nan Lagos a kayan gwarin wata kaya tashi ya tashi ya haura ya sama hmm. su ma dabbobi farashin su ya tashi su ma haka ne tun da dai sun ragu ba kamar da ba inda yawanci an zo gefen nan na aka tsare na aka na aka tare motocin alhaji haro guntun gida to me zaka ce a game da tasiri ko rashin tasiri wannan yajin aiki to bangaren masu awaki da masu shanu ya tasiri amma bangaren masu gwari bai tasiri ba saboda su ba su bar kawowa ba to tunda ba su bar kawowa ba ya za a yi abashi tasiri to su masu awaki sun bar kawowa da su da masu shanu gaba ɗaya mun bar mun buga mu halake kowa kai ya taso kuma ya tasiri sosai duk dabba da aka sai su a dubu goma sha biyar ta kai dubu ishirin da biyar don babu ta ma kamar akuya kenan akuya saniya duk ta dubu ɗari da hamsin ta kai ɗari biyu saniya akwai a ta dubu goma sha biyar ta kai dubu ashirin da biyar tunda babu ta ma amma masu ba su ba mu haɗin kai ba ƙungiyar gwari suna kawo sosai Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida na Tambuwal, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. da Accra House of Hope wasa. Samuel Boedu ya nace kan cewar ashiri yake gabatar da aiki tsakaninsa da Allah. yayin da zai soma kama aiki da fobiya. Boydu dai ya yi wani alkawari ne yayin da an yi kaddamar da shi a ranar Litinin inda ya kulle yarjejeniyar shekara uku da rabi. ina son yi amfani da wannan dama in gode wa shugaba na hukumar daraktocin house of oak da ya bani wannan dama in bayar da gudunmuwana a cikin wannan iyali in ji shi tsohon mai tsaron gidan black stars daniel aje ya kammala kudin ta jirjeniya na gajeren lokaci da wani babban kilabin ɗin kasar ethiopia walaita jidicha sc ɗan wasan mai shekaru 31 ya rattaba hannu a kan kwandila da kilabin din da ke da matsuguni a sudu har karshe kakan shekara ta 2021 a dai na tare da mekele kenema ne ma saboda dalilin nahiyar tigri kilabin din ba ta takale da a cikin premier league din ethiopia a wannan kamfe na bana 'yan sanda sun kama wani dan wasan baya na edwana fc a bisa zargin da ake masa na buge wani 'yan sanda da motarsa wadda ya mutu har lahira adams faruk an kame shi ne a domayan hinkuro bayan ya buge jami'in 'yan sandar da motarsa dan wasan na baya a yanzu haka yana hannun 'yan sanda kuma an caje shi da buge mutum da mota ya kuma arci wannan hadari da ya faru ne a Osushiyanu kakan hanyar Brekum. Da karfi da yaji aka matsantawa tsohon dan wasan Chelsea kuma dan wasan kasar Ghana Michael Essien wadda ya share goyon bayan da yake nuna wa masu ra'ayin maɗigo da kuma luɗa'i a nan ƙasar ghana tsohon dan wasan na ac milan da real madrid dai wato ya sha suka da caccaka bayan da ya fito fili yana nuna goyon bayansa ga In wannan ta'ada a nan kasar gabanin dai haka sai da waɗansu shahararrun mutane a faɗin duniya da sun ka haɗa da idris elba da naomi campbell suka haɗe da wasu tauraron guda 67 sun ka bayyana goyon bayan nasu ga wannan ɗabi'a a nan ghana acn dai ya saura ba shi da zaɓi illa ya goge ra'ayin nasa akan twitter mai tsaron gidan asanti kotoko razaka abalora shine aka zaɓa ɗan wasa da ya fi kowa haskawa a karawa tsakanin house of oak da asanti kotoko da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin redwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To madalla a gaida Redwan Muktar Abbas. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice. Masana kimiyya suna gargadin cewa wani nau'in coronavirus da aka fara ganowa ƙasar Brazil zai iya sake kama mutanen da ke murmurewa daga cutar coronavirus. Nau'in da ake kira P1 ya yaɗu zuwa sama da ƙasashe ashirin tun lokacin da aka fara gano shi a watan Nuwamba bara a yankin Amazonia na birnin Manaus. Zanga-zangar adawa da mulkin sojan Myanmar ta yau Laraba ta kare da ƙarin mace-macen cikin masu zanga-zangar. Kamfanin lantin labarai na Reuters ya ce akalla mutane biyu da aka kashe a garin Mandalay, gari na biyu mafi girma a Myanmar, tare da kashe akalla mutum ɗaya a babban birnin Yangon. a halin da ake ciki kuma gwamnatocin myanmar biyu kishiyoyin juna kowannen suna ikirarin wakiltar kasar a majalisar ɗinkin duniya wanda hakan ya sa da yiwuwar sai kasashe mambobin kungiyar sun shiga tsakani wajen yanke shawara kan jakadan da za su karba. da sauraro baki ɗan abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe shida da safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana da GMT. Yanzu a madadin Sarfila Hashim guma da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta hada mana sauti da ma mu na wannan daren. Baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga dan Washington da ke sallama da ku. A kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.